ko biyar sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad da lol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu barkar barkanmu da wannan lokaci yau litinin bakwai ga watan janairun shekarar 2019 Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato goma na safe kenan a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. 'Yan majalisar Democrat na harmar gabatar da wani kudurin doka na buɗe ma'aikatun gwamnatin tarayyar Amurka da ke rufe yayin da aka shiga kwanaki koko kwana na 17 a jere da rufe ma'aikatun. wani mai magana da yawun gwamnatin gabon ya ce an damƙe dukkanin manyan hafsoshin sojin da suka yi yunkurin juyin mulki da safiyar yau dinnan litinin in banda guda sannan mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaro na amurka john bolton zai tattauna da Turkiyya a yau dinnan litini kan makomar mayakan kurdawa kanin labaran duniyan kenan rundunar sojin najeriya ta kara matakan da ta ɗauka na kai wani samame kamfanin gidan jaridar daily trust da ke abuja ta ce jaridar ta daily trust ta ba da bayanan shirin da sojoji suka yi ne akan wani aiki da za su yi za ku ji ƙarin bayani a najeriya har ila yau masana na ta hasashe kan yadda suke ganin tattalin arzikin ƙasar zai kaya a wannan sabon shekara ko da yake abun da zai iya dan affecting din abun kadan shine election zai dan sa wanda za su saka jari a kasan su dan ji dar haka sannan za ku ji abin da manyan 'yan takarar shugaban kasa a najeriya ke cewa dangane da wasu daga cikin fannonin tattalin arzikin kasar muna kuma tafi da shirin ilimi amma da farko ga cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran Yau Litini an shiga kwana ta sha bakwai a jere da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke ci gaba da zaƙewa kan buƙatarsa ta a samar da kuɗin gina katanga a yayin da su kuma 'yan jam'iyyar da a majalisar wakilai ke shirin gabatar da wani ƙudurin doka na buɗe ma'aikatun da aka rufe. yayin da ake shiga wani makon a amurka dubban ma'aikatan gwamnati na ci gaba da kasancewa a gida a yayin da wasu dubban kuma ke ci gaba da zuwa wuraren ayyukansu ba tare da sanin ranar da za a biya su ba shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta faɗi wannan satin cewa majalisar za ta kaɗa ƙuri'a kan kasafin kuɗin ɗaiɗaikun ma'aikatun da aka rufe da zammar buɗe su ta ce za a ba da fifiko ga ma'aikatan kuɗi da hukumar haraji saboda a ta bakinta mataki ne da ya kamata a ɗauka don iyalai su samu ranar harajin da za a maida musu cikin lokaci wani mai magana da yawun gwamnatin gabon ya ce an damƙe dukkanin manyan hafsoshin sojin da suka yi yunkurin juyin mulki da safiyar yau dinnan yan banda guda an kama hudu ana kuma neman ɗayan a cewar mai magana da yawun gwamnatin gabon guyi batram mafangu jami'an soji sun kwace gidan rediyon gwamnatin gabon a yau dinnan litini a libreville babban birnin ƙasar. sojoji sun bayyana a aniyarsu ta kafa abun da suka kira majalisar sake farfado da ƙasa laftana keli ando biyan ya bayyana ta gidan rediyo cewa jawabin da shugaba ali bango ya yi ta gidan rediyo kwanan nan ta bakinsa ya daɗa kawo shakku kan koshin shugaban zai iya ci gaba da gudanar da ayyukansa yadda ya kamata shugaba ali bango dai na ƙasar maroko inda yake ci gaba da murmurewa daga bugun zuciya mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaro da amurka john bolton zai tattauna da jami'an gwamnatin turkiya a yau ɗin litinin saboda gwamnatin trump na buƙatar tabbacin cewa sojojin turkiya ba za su kai hari ma mayakan kurdawan da suka haɗa kai da sojojin amurka ba ziyarar ziyarar da ya kai turkiyya ɗin na zuwa ne kwana guda bayan da bolton ya ce tabbacin kare mayakan kurdawan da suka taimaka da yaƙi da isis na ɗaya daga cikin sharuɗan janye sojojin amurka dubu biyu daga siriya aƙalla ba mu tsammanin ya dace turkiyya ta ɗau wani matakin soji wanda babu hannun amurka ciki kuma ba tare da yardar amurka ba saboda kar su jefa sojojinmu cikin hadari saboda kuma biyan bukatar shugaban amurka donald trump cewa kar a jefa sojojin 'yan adawa da suka hada kai da amurka wajen yaƙi da isis cikin hadari abinda bolton ya gaya ma manema labarai jiya lahadi kenan turkiya na ɗaukar mayakan na kurɗawa da ake kira ypg a takaice a matsayin wani ɓangare na pkk wata ƙungiyar mayakan kurɗawa wadda ta shafe shekaru gwammai tana yakin sunkuru a kudu maso gabashin ƙasar to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban 'yan sandan harkokin shigi da ficin ƙasar telan ya ce yarinyar nan 'yar asalin ƙasar saudiya wadda aka tsaye da ita a telan yayin da take ƙoƙarin gudu zuwa ƙasar australia ne mafaka ba za a ta saƙeyarta zuwa gida saudiya ba manjo janar sura chad hapkan ya gaya ma manema labarai yau litini cewa za a kyale rahab muhammad akunan ta gana da jami'an majalisar ɗinkin duniya rahab yar shekaru 18 da haihuwa ta tsere daga kuwait inda 'yan gidansu ke hutu sannan ta isa filin jirgin saman subanapu da daren ranar asabar ta killace kanta a ɗakin otal inda ta sauka a filin jirgin saman kuma a yau ɗin litini ta yi ta aikawa da sakonnin tita na buƙatar a amince mata ta gana da jami'in majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta ci gaba da zama cikin ɗakin har sai majalisar ɗinkin duniya ta taimaka mata a wani sakon bidiyo da ta aika da farko ta ce ita so kawai take ta rayu ta ƙara da cewa gidanmu na da tsananin gaske sai da suka rufe ni cikin ɗaki na tsawon watanni shida don kawai na yanke gashin kaina labudda muddin na koma gida saudiya za su kashe ni mutane sama da talatin sun mutu a afghanistan aka akasari mayakan gwamnati bayan da mayakan taliban suka farma wasu wuraren duba ababen hawa yayin da wani ban kuma ya bararraka wata kasuwa mai cike da jama'a a cewar jami'ai a yau dinnan litini mayakan na taliban sun kaddamar da wasu hare-hare a wasu wato gundumomin biyu da ke lardin bakdis na arewa maso yammacin kasar da daren jiya lahadi suka hallaka sojojin afghanistan 21 da wani dan sanda harin ya kuma raunata wasu jami'an tsaro tara abinda abdulaziz beg shugaban lardin ya gaya ma muryar amurka kenan wani mai magana da yawun gwamnatin lardin mai suna jamshi shahabi ya tabbatar da aukuwar wannan lamarin wanda aka kai da dare ya kara da cewa sojojin gwamnati sun kashe mutane biyar daga cikin maharan sun kuma raunata goma. Ibrahim Kalmasi Garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya rundunar sojin ƙasar ta kare matakin da ta ɗauka na kai samame tare da rufe ofishin jaridar Daily Trust da ke ake wallafawa a Abuja. a wata sanarwa da ta fitar a yau litinin rundunar sojin ta ce matakin da ta ɗauka na da nasaba da wani labari da kamfanin jaridar ya wallafa wanda ta ce ya yi katsalandan ga sha'anin tsaro ko da yake ya zuwa yanzu an buɗe gidan jaridar wakilin hassan maina kaina ya ga wannan sanarwa ga kuma rahoton da ya aiko mana sanarwar wace kakakin sojan najeriya brigadier general sani usman kuka sheka ya sanya wa hannu ta ce jaridar ta daily trust ta ba da bayanan shirin da sojoji suka yi ne akan wani aiki da za su yi na farmaki akan 'yan boko haram wanda hakan tamkar baiwa 'yan boko haram wani bayani ne irin na farko wanda kuma ka iya bata shirin sojojin da kuma ka iya jefa rayuwarsu cikin haɗari. General Usman Kuka Sheka ya ce rundunar sojan Najeriya ba ta da niyyar yin fito na fito da 'yan jaridu, amma ya nemi 'yan jaridun da su kasance masu kishin kasa. sanin ya kamata da taka tsantsan cikin sha'anin ayyukansu kuma suke la'akari da sha'anin tsaron ƙasa ina dab da haɗa wannan labari kamfanin jaridar na daily trust a nan abuja ya tabbatar min cewar sojojin sun kyale jami'an kamfanin nasu guda biyu da suka gayyata jiya da kuma aka yi zargin an kama su ne hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan kuma kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a shirinmu na dare. Ya kuke kallon wannan takaddama ta wallafa labarin da kuma da Daily Trust ta yi da kuma rufe gidan jaridar da sojojin suka yi ko da ke an buɗe gidan jaridar zuwa yanzu. To kafin nan sai batun tattalin arziki a Najeriya inda masana a wannan fanni suke ci gaba da hasashe dangane da yadda fannin na tattalin arzikin kasar zai kaya a wannan sabuwar shekara da aka shiga. Daga Legas ga Babangida Jibril da ƙarin bayani. domin bunkasa tattalin arzikin kasar ne dai gwamnatin najeriya ta fitar da wasu matakai na bunkasa tattalin arzikin kasa ci kuwa har da bullo da tsarin bunkasa harkokin noma da ma'adanan karkashin kasa maimakon dogaro da man fetur da farashinsa ba shi da tabbas a kasuwannin duniya sai dai kuma sau da yawa 'yan najeriya musamman ma dai talakawa na kokawa game da irin waɗannan matakai na bunkasa tattalin arziki tare da rashin kuɗi a hannun jama'a to koya lamarin sauran zai kasance a sabon shekara ta 2019 da muka shiga ta fuskar tattalin arziki tambayar kenan da na yi wa wani masanin tattalin arzikin siyasa kuma wakili a kungiyar tattalin arziki ta najeriya malam isa imam muka duba akan budget da wanda aka shugaban kasa ya gabatar a wannan shekara aka duba gaskiya ne akwai cewa za a samu cin gaba a tattalin arzikin kasa domin in ka duba ko da yake abun da zai iya dan affecting din abun kaɗan shine election wanda za zo a wannan shekarar 2019 to zai dan sa wanda za su saka jari a kasan su dan ji dardar haka amma da zaran an gama election din aka tabbatar da gwamnati abubuwa za su tafiya domin a cikin wannan budget din akwai abubuwa wanda gwamnati ta ta planning da za a zikita wanda kuma aka yi kuma zai kamar ka duba ka ta hanyar noma kananan masana'antu da kuma abin da suke cima social investment program wanda an aka yi zai tallafa sosai a ci gaba tattalin arzikin kasa najeriya na daya daga cikin kasashe masu sun samu cin gaba a tattalin arzikin su sau da yawa dai talakawa ne masu kokawa game da matsalar tattalin arziki da tsadar rayuwa akan haka ne na tambayi wani dan kasuwa koya farashin kayayyakin masurufin suke a wannan shekara Musa Suleiman. To shekarar bana sai dai a ce alhamdulillah ba kamar shekarar da ta gabata ba. Abubuwa da dama an samu sauki kamar irin su shinkafa, irin su siga, sauran kaya ba kamar dai su masara duk sun sauka sosai gaskiya tsakani da Allah. Kamar za ka iya dan bayyana mana farashi. Kamar shinkafa da yanzu ana samun shi kamar irin sha biyar haka kamar can kwanan baya ha ishirin da wani abu duk ana iya samu. Irin su masara duk sun sauka sosai. Su suga duk sun sauka sosai. Ka yanzu abubuwan dai kayan gonaki dai wanda talaka dai ke iya saya da dama. samun. To sai dai yayin da 'yan Najeriya ke kokawa game da matsalar tattalin arziki su kuwa baki musamman ma dai 'yan kasar Sin sai kara shigowa kasar suke yi domin baje hajar su kamar da wani dan kasar da na yake cibis da shi a nan birnin Lagos Mr. David Lee ya shaida mani. So many ce akwai dangantaka ta kasuwanci tsakanin China da kasashen Afirka irin su Najeriya kuma bukatar mu a kasar China shine bunƙasa wannan hulɗa ta yarda za mu bunkasa jin daɗin rayuwar al'umma afirka da ma najeriya sau ya dai mahukunta na ɗora laifi kukan da talaka ke yi ne a kan zaune ta ɓangaren waɗanda suke ganin akwai ayyukan da suka fi ƙarfi a cikin gida babangeji jibrin murya amurka daga lagos mutum ya janye wando don saboda kuɗi. To a gaida baban gida Jibril, dangane da batun tattalin arziki na Najeriya, sashen Hausa na murya Amurka ya tattauna da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kuma ɗan takarar shugaban ƙasa karkashin jam'iyyar APC. Dangane da abin da ya shafi kasafin kuɗin da ya gabatar a kwanakin baya, kamar yadda za ku ji a wannan hirar da suka yi da Aliyu Mustapha Sokoto. A kasafin kuɗin da ka gabatar a majalisar dokoki an yi lissafin cewa kasafin an dogara shi akan sa ran gangar mai za a saida ta a kan dala sittin sannan kuma canji a kan naira ɗari uku da biyar kana jan a haka ɗin a sabuwar gwamnatin da za a shiga wannan zai iya rike tattalin arzikin najeriya kuma ya baka damar gudanar da ayyukan da ka lissafa a cikin kasafin to na yi bayani cikakken bayani hmm. a inda muke yanzu kuma a inda muka nufa inda muka nufa ɗin mun sa shi a lissafin kamar yadda ka faɗa tono mai miliyan biyu da dubu ɗari uku a kan dalar amerika sittin kuma a kowace dala akan naira ɗari uku da biyar wannan shi ne to in za ka yi lissafi ba ni so in ce lissafin duna miki to tafiyar da gwamnati eh. dole a nuna mutane hanyar da za a bi a sami kuɗin da kuma yadda za a kashe kuɗin kuma mun nuna batun hanyoyi da tsaro da biyan ma'aikata da samun wutar lantarkin ita da sauransu a kan wannan idan muka kasa samun abin da muka yi niyya a kan shi to sai mu duba mu ga ina ya kamata mu rage kuma akwai kasashe masu taimaka mana kamar china to waɗannan hanyoyin su za bi idan muka kasa samun tono mai da sai da shi mu kasa tono man na eh, miliyan biyu da dubu ɗari uku mm. a kan kuma dala sittin to sau da haka sai mu duba mu ga abubuwan da aka fara yadda za a rage su ya zama na mun cima manufa kan abubuwan da ake samu shugaban najeriya muhammadu buhari kenan a hirar da suka yi da ali mustapha sokoto to yanzu dai muna kan batun na tattalin arziki na najeriya ne inda shi ma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar pdp wato tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar ya yi bayani kan matakan da zai dauka idan aka zaɓe shi da farko ga yadda ali mustapha sokoto ya fara da tambayar shi kowa na alkawarin cewa zai karfafa darajar naira ya za ka karfafa darajar naira in sun ce za su karfafa darajar naira karya suke ya za a yi a ce yau farashin dala tana da matakai wajen guda hudu ko biyar wani a ce mishi ya saya ɗari uku wani a ce mishi ya saya ɗari uku da biyar wani ya ce mishi ya saya ɗari uku da goma mm. wani ya ce mishi ya saya ɗari uku da ashirin da sauransu ya za a samu a karfafa naira ba zai yiwu ba ba magani kenan haka za a ko da kai magani mana yawa ko da kai ne shugaban kasa ne za ka yi kana eh, ni ni ne shugaban kasa sai in hada su duk su zamanto wuri guda su kudaden duka duk sai su zama farashin ba eh. sai ya zama wuri guda don haka 'yan kasuwa na waje da na ciki kowa zai san lalle kudin naira nan fa ga yadda yake amma suna cewa darajar shi ba wai ya dogara kan abin da aka yi a nan cikin gida ba har da sauran abubuwan da ke faruwa a kasashen waje dama suna da tasiri dama to ashe ana iya magance abin a nan kadai a nan cikin najeriya a dama ba daga najeriya ke magance shi ba sannan ya fita waje ai daga najeriya ke magance shi sannan ya fita waje tunda zaka duba ne a waje din nan kam me ya kamata darajan kudin ku ya zamanto shikenan sai a bar abin nan darajan kudin kamar yadda eh, kowanne ne eh, zai iya saya amma ba waɗansu suna saya a raha waɗansu kuma suna saya a tsada dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar kenan sai a ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu za mu ci gaba da kamuku ku waɗannan hirarraki To kowane irin hasashe masana ke yi kan tattalin arzikin jamhuriyar Nijar? Muddin muna cikin wannan kangi na kuɗin da faransh ta kirkiro mu. Har abadan lillahi haka ne za a yi tattahiya Sai a biyo mu a shirin mu na dare domin jin ƙarin bayani idan Allah ya kai mu. masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogo ke cewa karfe 10 na safe ne da minti 18 nan gaba kaɗan muna tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan ga shirin ilimi tare da yusuf aliyu harande ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na farko a wannan shekarar ta 2019 za mu fara da jamhuriyar Nijar ne, inda mahukunta suka tashi tsaye wajen ganin sun magance matsalar da ta daɗe tana durkufar da ɓangaren ilimi a ƙasar, inda ta ba da umarnin rufe wasu makarantu masu zaman kansu da ba su cika ƙa'idoji da suka shata ba wajen buɗewa da gabatar da karatu a matsayin makarantu masu nagarta. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka. mummuni Barma ya duba muna lamarin da kuma halin da ake ciki. Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗake yau sa'adu zungur ke kira da abu mai karsashi. Makarantu kimanin 31 ne gwamnatin ta Nijar ta ba da sanarwar rufewa bayan da binciken takardun izinin kafawa da na buɗe makarantu masu zaman kansu ya gano su da rashin cike wasu mahimman sharuɗan da ke tabbatar da halaccinsu kamar yadda shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi a matakin firamare malam na hima ke gaya wa manema labarai kan ka buɗe makaranta mai zaman kanta kana yin takardu na ka a baka izini na harko wanda aka ce ma a karyashi a turanci bai ce haka nan in ka cika ka'idodin nan a na biyu inda za ka fara wallafa kamar ka fara aikin to ciki wannan akwai wanda ba su takarda ko dai haka dai suka yi abu suka buɗa kungiyar mamallaka makarantu masu zaman kansu wacce ta nuna damuwa akan kwaruwar wannan al'amari ta fara yunkurin faɗakar da mambobinta akan mahimmancin mutunta ka'ida musamman da yake bayanai na nunin matakin na gwamnati ya soma hararen wasu makarantun na daban in ji madam moru hajiya ramatu akwai da suke da ba su samu ba ba mu san matsalar da yasa ba su samu overture ba akwai da ba su da sun ba su da overture shi ma kaga an kai to su mu sensibilization za musu ku nemo takardun ku kamin ku bude kuma kowa bai samu matsala tunda an gaya maka abin da ake so kinan ka yi ka samu kwanciyar hankali haka nan mu muka ce za mu yi duk cikin lokal mu yi kalandire mu tai mu gane su mu ga waɗanda ba su da mu jayo hankalinsu a yi karamin nan a rantar scholar fenda ne mu hudda ga problem ta kare cikin lokal masu zaman kansu ya kamata yadda ake kama public kamar haka empo haka ruwa haka wuta mu ma a kama muna tunda muna biya kamar ba lokal ba ruwa kana biya 200 mil 300 mil yan a lokacin gwamnati lokal ba su biya matakin hukumomin wanne ya bayyana a wani lokacin da aka shafe watanni uku na farko daga cikin watanni tara na shekarar karatu wani abu ne da jami'in kare hakkin jama'a akan sha'anin ilimi a rufa'i lawan sallau ke ganin zai haddasa cikas wa karatun dubban yara. A rihe gaba ɗaya daɗa ɗan talaka ya gaba ne sun ce takardu a basu ba. In bakai kai takarda ba ai akwai hanyoyi wanda ake bi. Kai wane mun baka wa'adi nan da wata guda. in baka cika takardarka ba muna iya mure ya kamata shugaban kasa ya yi magana bisa wannan lamari sai dai hukumomin ilimi a ta bakin ashanahima na cewa tuni suka yanke shawarar mayar da ɗaliban da matakin ya ritsa da su zuwa wasu makarantu mallakar gwamnati su yara insha Allahu za a ɗauki matakai saboda su ci gaba da karatunsu cikin makarantun nan gwamnati eh, na kusa ga da'ayar eh, da suke ba za a samu cinkoson ɗalibai ba? ba za a samu cinkoso ba tunda su ma makarantar ne ai in ka diba yawanci ba masu abin kin da yawa bane kenan bisa wannan babu matsala da Allah ya sa sun kai bi ka'ida tunda doka ta ba da zumin wanda bi ka'ida shi buɗe sai su buɗe amma zancen daga yanzu kowa shi ta wadda ya ga dama na bude abin ya kamata a ce ya kare. matakin rufe makarantu a wannan lokaci da ake jiran iyayen yara su yi zuban ragowar kudaden da ya zama wajibi su bayar domin dorewar ayyuka a makarantu masu zaman kansu wani abu ne da ke barazanar wargazar da harkoki da dama. ka amshi kudin yara ba ka karanta shi su ba yanzu problem kin yara na yana bisa kanka problem kin faran da lev su ma sun samu problem yana bisa kanka ai wannan problem ne shine asara babba asara da an kai kudin ga baka iya maida su tunda da ka ɗauka kasa cikin wani abu ba a suke ba kuma ka yi proje in an biya janvier ga abun da zani ba ka samun su ai wannan babban asara ce ga ma'aikata da za ka sa su su zauna babu aiki ina za ka shiga da wannan problem fuskar kontra ne ke liyan ku halfen da ne ma'aikatan ga kaka za ku kariya to amma mahukunta na kare manufofin da suka sa gaba harkar gidan lakwal ba harka ba ce na kasuwanci harka ce da ya kamata ce kamata a bi doka ba iya karatu in babu tsari saboda mai yawanci kasa uwayar su dai su kai ɗiyansu da yadda za su abin gani ba kullum ba ake tantancewa da eh, ba mutumin bai da takarda a gani ka kai ɗanka mutumin bai takarda ko da ka zo ka sa shi alkalama sun yi nuni da cewa daga cikin makarantu masu zaman kansu sama da 800 da ake da su a nan nijar sama da 200 na zaune ne a birnin yamai a cewar hukumomi za su ci gaba da bin diddigin yadda makarantu masu zaman kansu ke gudanar da aiki ganin an saka tsari a wannan fanni da wasu 'yan kasar ke kokarin mayar da shi hanyar neman kuɗi a maimakon bayar da gudunmuwar ci gaban ilimin yara masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Nijar, Sule Mummuni Barma da sauran abokan aikinmu sai wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don zan kai ƙoƙarin nema. To a gaida Yusuf Harande yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Abdulmalik Sa'idu mai biredi a tashar Bagu a Gusau. Ya ce, ya kamata jami'an tsaronmu na Najeriya su yi kafa-kafa wajen amfani da ƙarfi ko amfani da hurubin da ba nasu ba don kaucewa aikata da ba daidai ba da cin zarafin wani nau'i na ma'aikata. Ga kuma wasiƙa na gaba daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. shi kuma ya ce a gaskiya irin wannan mataki da jami'an tsaron najeriya ke ɗauka a kan 'yan jarida a lokacin da suke gudanar da aikinsu na neman labari ko buga labari bayan sun same sa san bai dace ba domin wannan mataki daidai yake da tauye musu hakkin gudanar da aikinsu domin kamawa da mamaye gidan jaridar daily trust da jami'an tsaro suka yi wani abin kunya ne gare su da ma ƙasa nigeria wadda ita ce abin koyi a nahiyar afirka wannan kamcin fuska ne ga gwamnatin baba buhari mai ikirarin gaskiya da adalci da ba kowa hakkinsa da tsarin mulki ya bashi daga ƙarshe muna jira mu ji matakin da shugaba baba buhari zai ɗauka ga rundunar sojojin najeriya kuma ina ba rundunar sojoji shawara su fito su ba haƙuri ga jaridar daily trust da ma'aikatansa da ma al'ummar najeriya bisa wannan abin kunya da suka yi a gaida hadiza kyare yanzu ga labarai a takaice to a takaicen yau litinin an shiga kwana ta sha bakwai a jere a da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar amurka yayin da shugaban amurka donald trump ke ci gaba da zakewa kan bukatarsa ta samar da kuɗin gina katanga a yayin da su kuma 'yan jam'iyyar damakar a majalisar wakilai ke shirin gabatar da wani kudurin doka na buɗe ma'aikatun da aka rufe. wani mai magana da yawun gwamnatin gabon ya ce an damƙe dukkanin manyan hafsoshin sojin da suka yi yunkurin juyin mulki da safiyar yau dinnan litinin in banda guda an kama hudu ana kuma neman ɗayan a cewar mai magana da yawun gwamnatin gabon gui bertrand mafangu mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaro na amurka john bolton zai tattauna da jami'an gwamnatin turkiya a yau dinnan litini saboda gwamnatin trump na buƙatar tabbacin cewa sojojin turkiya ba za su kai hari ma mayakan kurdawan da suka haɗa kai da sojojin amurka ba shugaban 'yan sandan harkokin shigi da kucin kasar thailand ya ce yarinyar nan 'yar asalin saudiya wadda aka tsaye da ita a thailand yayin da take kokarin gudu zuwa kasar australia neman mafaka ba za a ta ta zuwa gida saudiya ba mutane sama da talatin sun mutu a afghanistan akasari mayakan gwamnati bayan da mayakan taliban suka farma wasu wuraren duba ababen hawa yayin da wani ban kuma ya bararraka wata kasuwa mai cike da jama'a a cewar jami'ai a yau din da litinin ta masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kina agogon Ghana za mu zo muku da wani sabon shirin sai dai kada ku nisa ga shirin yadda gobe nan tafi yanzu a madadin shi ibrahim ka almasi garba da ya taya ne gabatar da shirin da julie leathers gresham sai injiniyan mu rob mclean mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum daga muryar Amurka a Washington DC.